shekara ta 2026 muna cikin darasin wannan littafi ne albarka littafin al'adabul mufraj na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasi na shida a cikin jerin darussan wannan littafi darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen babin da imamul bukhari ya kawo da suna babun Birul abi babin da zai yi magana akan biyayya da kyautatawa ko ɗa'a da kyautatawa ga mahaifi wannan shine babin da muka kwana akai mun ji hadisan da malam ya kawo guda biyu a ƙarƙashin wannan babu hadisi na farko hadisin abu huraira wanda ya gabata irin shi a baya a babun da ya wuce a bayan shi sana ya kawo hadisi na biyu wanda shi ma har ila yau hadisin abu huraira ne radiyallahu an wanda shi ma aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi akan wane ne za a yi ma ya fi cancanta da a yi mabiyayya da kuma kyautatawa inda manzon Allah ya ba da amsa. Mun ji cewa an maimaita wannan tambayar har so uku, manzon Allah yana ba da amsa da cewa mahaifiya, sannan sai ce sun ma'adar rabi'a, sannan sai ya tsara maimaita na hudu, faƙala birra a ba sai manzan Allah ya ce ka yi ma mahaifinka biyayya wanda mun ce a wasu nusas a cikin wa nusas ɗin da ake da su a nan wasu sun ma'adal khamisa akwai sun ma'adal khamisa a jiki ko wanda kuma aksarin nusas na littafin tabbatattu wadda aka yi ta haƙiƙin littafin da sauran masadir na takariji dukansu sun zo da sun ma'adar rabi'a ne kawai babu wannan khamisa din a ciki sauran malaman hadisi da suka fitar da hadisin su ma rawaito shi da wannan lafazin sun ma'adar rabi'a babu wancan tsarin na khamisa a jikin nuskar duk da cewa waɗansu daga cikin nusar ɗin sun yi ishara da sun ma'adar khamisa amma dai abin da ya fi zama mafi tabbaci a wannan littafin na al'adabul mufarasu ma'adar rabi'a kawai babu wancan khamisa sa’in. Za mu tashi babu bin ne dai wa in zalama. kafin mu tashi a babin wannan babin da za mu tashi a kai za mu ji waɗanda suka yi wani aiki a cikin waɗannan hadisan da suka gabata wane ne zai ba mu wani abu na aiki da ya yi da waɗannan hadisan da suka gabata daga hadisi na farko zuwa nan hadisi na shida me ya aiwatar a aikace gani da waɗannan hadisan da aka karanta wanda mun ce dama za mu rinka ji a kowane darasi aikin da aka yi da hadisan da aka karanta Nam. eh an sake sabuntawa sai eh, to dama ai shi wa'annan hadisan duka za su zaburar akan abinda mutum yake yi na kyautatawa da isani ya ƙara amma yanzu na ji wani hadisi daga cikin waɗannan hadisan saboda shi na shirya yin kaza ko na yi kaza saboda wannan hadisin da na ji shi ne abinda muke so mashiru'in da muke so da na ji a hadisi kaza an ce kaza da kaza to don haka na je na gabatar da kaza ga mahaifi ko na gabatar da kaza ga mahaifiya ko na yi wani aiki iri kaza wanda yake da alaƙa da abin da na ji a cikin waɗannan hadisan da suka gabata. To babu babu wanda yi wani mashiru'i kan wayannan hadisan har guda shida na ne aka ƙara idan eh, ma wannan aiki asali kenan yanzu kawai ka ce yanzu tun da na ji wannan bayanin yau kawai sai na je na yi kaza sai na je na zartar da wani abu daga cikin abubuwan da suke na kyautatawa ka je ka yi shi saboda wannan a akan abin da dama kana yi ka saba yi ne abin da muke so eh ta siyo wani abu da take so sai ka je ka kai mata ta ji daɗi eh to wannan shi ma ru'i ne zai iya shiga na'am wanda ba shi da kuɗi fa ya zai yi na layin layin uh, wane layi eh, wane iri ne layin layin addu'a ai ba a zo wannan babun ba zai kawo mana babukan da suka shafi wanda ba uwan ba uban shi kuma ya ake yi ma iyaye biyayya da kyautatawa in babu su a duniya zai kawo mana babukansu na musamman a nan to babun birru walidaihi wa in zalama shine zamu tashi na'am bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين وباسنادكم وفقكم الله باجمام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري اعلى الله منازله في العليين قال في كتابه الادب المفرد باب بر والديه وان ظلما حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحدا وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه قال رحمه الله تعالى باب بر والدي باب da zai yi magana akan mutum ya kyautata ma iyayen shi ya kuma yi musu biyayya wa in zalama koda sun zalunce shi koda abin zalunci ne akan shi to wannan biyayyar da wannan kyautatawar da wannan da'ar da aka umarce shi yayi ba ta faduwa akan al-imam al-bukhari ya tahaddathana hajjaj ya rawaito wannan hadisin daga malamin shi hajjaj ibnu minhal shi kuma daga ala hadathana hammad ibnu salama shi kuma ya rawaito daga hammad ibnu salama ibnu dinar kenan ɗaya daga cikin a'imma sannan shi kuma ya karɓo daga Sulaiman Attaini al-Imam Sulaiman Attaini rahimahullah shi kuma ya rawaito daga Sa'id al-Qaisi shine Sa'id ibn Mas'ud al-Qaisi shi kuma ya rawaito daga Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ɗan babban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Abdullahi ibn Abbas yake cewa, Mamin musulmin babu wani mutum musulmi, lahu ne. wanda zai zama yana da mahaifa guda biyu, ba na mahaifi da mahaifiya. Yusbihu ilaihima muhtasiban. wanda zai je wurinsu da safe su da safe shine yusbihu ilaihima mana ya je wurinsu ya je ya same su da safe muhtasiban amma wannan zuwan da ya yi wurinsu ba ya je don buƙatar wani abu a wurinsu ba ya je ne muhtasiban yana wurin Allah subhanahu ta'ala. bana ya je ya girmama iyayen shi ya karrama su ya faranta musu wannan zuwan kuma yayi ne dan ya samu lada a wurin Allah subhanahu wata'ala shine yusbihu ma muhtasiban Bana ya tafi su da safe domin ya bibiye su ya gaya ya suka tashi ya suka kwana me yake me suke me su me suke da bukata ya je ya bibiye su da safe ya duba su ya gani shine yusbihu ilaihima ba ana nufin kawai ya waye gari tare da su ba yusbihu din shine yamshi ilaihima sabahan ya je wurinsu da safe dan ya duba su ya ɗeba kewa da su ya kuma ga halin da suke ciki muhtasiban kuma yana ne neman lada a wurin Allah dan Allah yake yi ba dan a ce a gani a ce shi yana da kirki ba ba dan a ce ya fi kowa biyayya ba ba dan a ce kaza ba yana yi ne dan neman yarda Allah subhanahu wata'ala illa fataha Allahu babaini face sai Allah maɗaukacin sarki ya buɗe mai kofofi guda biyu ma'ana wannan aikin da yake yi zai zama sababi da zai sa Allah ya buɗe mai ƙofofi guda biyu ya min aljanna yana nufin ƙofofin aljanna guda biyu Allah zai buɗe mai ƙofofin aljanna yanda ake buɗe ƙofofin aljanna a watan Ramadana da sauran lokuta na falala to shi yana da wasu ƙofofi guda biyu da za a rinka buɗe mai a kullum shine na wannan aikin da zai rinka yi ma mahaifan shi guda biyu da haka zai samu buɗaɗɗun ƙofofin aljanna a kowane wuni wa in kana wahidan idan kuma iyayen ko mahaifan guda ɗaya ne kawai mahaifi ne kawai ko mahaifiya fa wahid to ƙofa ɗaya za a buɗe mishi ɗayar ta riga ta kulle kenan idan ɗaya ya mutu ko ƙofar ta kulle zai rinƙa wayar gari da ƙofa ɗaya ne kawai idan guda ɗaya ne a raye idan kuma babu su duka ba idan babu duka nam waɗannan ƙofofin sun kulle kenan wannan damar da yake da ita guda ɗaya ta ƙofofin aljanna guda biyu a kowace rana to za su tafi ɗaya bayan ɗaya ƙofa ɗaya za ta kulle daga baya kuma ƙofa ɗaya za ta zo ta kulle zai zama bai da waɗannan ƙofofin an riga an rufe su kenan wa in azbaba ahaduhuma idan ya fusatar da ɗaya daga cikinsu mahaifi ko mahaifiya ya fusatar da su lam yarda Allahu anhu Allah ba zai taɓa yarda da shi ba hatta yarda anhu har sai idan sun yarda da shi idan suna cikin fushi da rashin yadda to Allah yana cikin fushi da rashin yadda da wannan bawan sai lokacin da suka yarda da shi sannan Allah zai yarda da shi wannan yayi daidai da hadisin da ya gabata a can ribar rabbi fi ribal walidai walidi yarda Allah tana ƙarƙashin yardar mahaifi da haka idan sun yi fushi da shi ba su yadda da shi ba to Allah ba zai yadda da shi ba har sai lokacin da suka yarda da shi wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin abubuwan da Allah yake alaƙanta yarda shi da yardar bawa yardar iyaye tana daga ciki kamar yadda aka alaƙarta yardar miji da mata da yardar Allah ga mata tana da alaƙa da yardar mijinta to haka iyaye ma kowanne gwargwadon girman haƙƙin gwargwadon yadda shari'a take alaƙanta yardar shi da kuma yarda Allah subhanahu wata'ala da haka idan ya fusatar da ɗaya daga cikinsu Allah ba zai yarda da shi ba sai lokacin da suka yarda da shi ƙila sai aka ce ma abdullahi ɗan abbas aka tambaye shi wa in zalamahu ko da zalunta shi suka yi mana wannan abin da suka sa har ya zama ba su yadda da shi a kai ba ko da akwai zalunci a ciki ko da sun zalunce shi akan abin ƙara sai abdullahi bin abbas ya ce wa in zalamahu ko da zalunta shi suka yi ko da zalunta shi suka yi sun ce sai ya yi kaza ko sai ya ba da kaza kuma zai iya bayarwa sun tirsasa mai akan wani abu wanda watakila ya fita daga haƙƙi ya shiga ya zama nau'i na zalunci a ciki to ko da sun zalunce shi me ake nufi da ko da sun zalunce shi ne na'am mene ko da sun zalunce shi ai wannan sharaɗi ne ko to ina jawabin sharɗi ɗin yake ina jawabin sharɗi an ce ko sun zalunce shi to ko sun zalunce shi ne Nam? a'a Nam. a cikin ƙarshe an ce wa in ba aghdaba ahaduhuma in ya fusatar da ɗaya daga cikinsu. su lam yarda Allah anhu Allah ba zai yarda da shi ba hatta yarda anhu har sai wanda ya fusatar ɗin a cikin iyaye shi ya yarda da shi shine wa in zalamahu da sun zalunce shi ma'ana koda abin da ya fusatar da su din zaluntar shi suka yi to Allah ba zai yadda da shi ba sai sun yadda da shi shi ne ma'anar wa in zalama ko da sun zalunce shi wannan asar ne magana ce daga abdullahi ɗan abbas Allah yadda da shi amma irin wannan maganar magana ta take da hukumin rafi domin al'amari ne wanda ba a faɗa a babin ijtihadi kawai da kiyasi abu ne wanda zai yiwuwa a san shi sai da nassi da wahayi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa za a buɗe ƙofar aljanna ga wana ko ga wana ko ga kaza ba zai yiwu il ijtihadi kawai na mutum ya ce kaza ba daga maganar Abdullahi ibn Abbas sai amma tana da hukuncin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine al-mawqufu lahu hukumur rafi hadisi ne asali mawqufi maganar sahabi amma yana da hukuncin hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma isnadin wannan hadisin waɗansu daga cikin malamai suna raunana isnadin wannan hadisin saboda shi sa'id alƙaisi da yake cikin isnadin hadisin wanda yake rawaitowa daga Abdullahi ibn Abbas Sa'idul Qaisi waɗansu daga cikin malamai sun ce majhul ne mana ba a san adalar shi ba ba kuma a san ƙarfin haddar da riwayar shi ba amma dai waɗansu daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa makabul ne kamar yadda alhafiz ibn hajar a cikin taqrib ya faɗa makabul ne za a iya karɓan riwayar shi shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka raunata wannan isnadin suka ce isnadi ne da'ifi kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi a cikin da'iful adabul mufrad amma waɗansu daga cikin malamai sun yi tahammulin Sa'id ibn Al-Qaisi shine Sa'id ibn Mas'ud Al-Qaisi waɗansu suka ce ma ba Sa'id bane Sa'ad ne ibn Mas'ud alƙaisi kuma wanda ya riwaya daga wuri shi sulaimanu taimi ɗaya daga cikin a'imma ne na hadisi ya suka ce wannan yana ƙarfafar cewa karɓaɓɓe ne shi ɗin da aka dai isnadi ne bai tsakanin masu raunata isnadin da kuma masu cewa isnadi ne wanda yake Hassan zai karɓu to amma dai ma'anar maganar dukkaninsu sun yi ittifaki cewa ma'ana ce ingantacciya ma'ana ce mai kyau wadda babu wani abu wanda yake saɓani na shari'a a cikin wannan ma'anar abinda Abdullahi ibn Mas'ud ya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya kawo a cikin wannan hadisi da haka wannan babin alaƙar shi da wannan hadisin a fili take shine wa in zalamahu ko ko da sun zalunce shi to dole ne ya musu biyayya dole ne ya yardar da su idan ya fusatar da su ko da zalunta shi suka yi to Allah ba zai yarda da shi ba saboda a tabbatar da cewa haƙƙin iyaye babu sauƙi babu rangwame a cikin shi da aka duk yadda aka kai to dole ne mutum ya yi ƙoƙarin yardar da su ta kowace hanya matuƙar dai abin ba saɓon Allah ba ne idan saban Allah ne shine innama ta'atu fil ma'ruf ana yin ɗa'a ne a abin da yake shari'a ta yarda da shi amma abin da shari'a ta saba mai to wannan ba a yi ma kowa da'a a shi duk yadda suka kai ga cewa su umarci mutum yayi wani abu na saban Allah amma Allah cewa yayi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa suna umartar ka da shirka amma ana umartar ka da ka kyautata musu mu'amala a wannan rayuwar ba yadda ka muna na musu ko ka faɗa musu magana wadda ba ta dace da matsayin iyaye ba ko da suna umartar ka da shirka ko da suna umartar ka da saɓan Allah ko da suna umartar ka da bid'a ba a ce ka yi ba ba ce ka saba ma Allah saboda ka bi umarninsu ba amma kuma ba a ce ka muna na musu mu'amala ko kai faɗa musu wani abu wanda zai ɓata musu rai ba shi ne abin da ake bukata daga yawancin ya samu a wannan yanayin yana cikin jarabawa ana umarta da ka saba ma Allah kuma Allah yana ka da ka kyautata ma wannan da ka da saba yanzu wanne za ka yi a ciki za ka yi ɗa'a ga wancan da yake umartar ka ka saba ma Allah ko ko za ka bi umarnin Allah ka ƙibin umarnin wancan kuma ka kyautata mai kamar yadda Allah ya umarce ka shi ne jaraba wadda za ta fuskanci mutum Za ka dole ne mutum ya tsaya a tsaka-tsakiya ya yi bi umarnin Allah ya ƙibin umarninsu akan abin da yake saɓan Allah ne kuma ya musu kyakkyawar mu'amala wadda zai yarda da su da ita ta haka wannan yana buƙatar aiki tukuru aiki jago sai mutum ya yi da gaske zai iya haɗa wannan al'amarin a wuri ɗaya kuma shi ne umarnin Allah wanda dole mutum ya yi in suka yi fushi da kai kuma Allah ya fushi da kai wa in zolama ko da abin nasu zalunci ne kuma to wannan shi ne babban abin da ya kamata mutum ya tsaya ya natsu ya fahimce shi a irin wannan babu da aka ba komai ba ne mutum zai mai da martani da abin da ya ga dama ko da abin da ake umarta shi din ya saba sai sanya ya kamata ya zai yi ya kuɓuta ya fita domin wani ana umarta shi da wani abin wanda yake ganin saƙo ne a maimakon mai da martani da ƙoƙarin kauce ma abin sai ya yi abin da ya fi saɓan da ake umarta shi ya yi muni a wurin Allah sai ya yi ma iyayen abin da ya fi abin da suke umarta shi na saɓo muni gyara ma wancan saɓan nasu da suke so ya yi da shi mu'amalar da ya musu a wurin mai da martani daga sai ya zama ya fada cikin mafi munin abin da suke sa shi kenan daga dole mutum ya ya yarda da su akan wannan yanayin da suke kai da wannan mawukifin da suke في بادنا ديار باب لين الكلام لوالديه نعم قال رحمه الله باب لين الكلام لوالديه حدثنا مسجد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن إخراق قال حدثني صيصلة بن مياس قال كنت مع المددات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت قال ابن عمر قال ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والدات قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة وما اجتنبت الكبائر قال رحمه الله باب لين الكلام لوالدي باب da zai yi توسس akan tausasa ma'ana babin da zai yi magana akan yadda ɗa zai tausasa magana bi walidaihi ga mahaifan shi uwa da uba ya ya kamata ya musu magana ya ya kamata ya tausasa musu a wurin yin magana da su ma'ana yin magana mataki-mataki ne idan mutum zai yi magana magana da iyaye tana da nata hukunce-hukuncen daban magana da sauran mutane kuma waɗanda ba iyaye ba yana da nashi hukunce-hukuncen daban haka ya ya kamata mutum ya yi magana da iyayen shi حدثنا مسدد Bukhari a nan ya rawaito daga مسدد musaddad Ibn Musarhad rahimahullahu ta'ala ينسوا قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم شني إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا قال حدثنا زياد ابن مخراط قال حدثني قيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات قيسلة ابن مياس يكي سوى كنت مع النجدات ناكسا تي تاردا annajadat annajadat wasu ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin kawari kawari suna da kashe-kashe a wancan lokacin daban-daban suna da daba-daba da suke da ita kamar yadda 'yan abin nan suke da dabobi a daji ko to haka su ma kawari suna da daba-daba a daji daban-daban kowace daba akwai shugabansu jagoransu daga cikin wa'annan daban akwai wayanda ake kira da suna annajadat su ne mabiya najida ibn amir al-khariji wanda kwamanda ne daga cikin kwamandojin khawarij a wancan zamanin wanda suke fito na fito da gwamnati da yaƙar hukuma da kuma ƙoƙarin kafa tasu daular mai zaman kansa yaƙi mutanen gari da gwamnatin gari da kowa wanda duk baya tare da su a cikin su, to wannan ya halatta a yaƙe shi ya kuma halatta a zubar da jini shi kamar yadda dai kawari suke yi a kowane zamani da haka ina cikin najadat ba na da ya taɓa kasancewa a cikinsu daga baya kuma sai ya tuba ya bar tafiyar kawari ya ce fa asabtu zunuban na aikata wasu zinubai wasu ayyuka na zinubai da laifuffuka la'araha illa min al ba na ganin wannan laifuffukan face suna cikin kaba'irin zunub wanda kuma a aƙida kawari kaba'irin zunub suna fitar da mutum daga cikin musulunci duk mai aikata kaba'ir kafiri ne a aƙidar kawari wanda da wannan suke yaƙar mutane ma suna kashe mutane a masallatai da wuraren ibada su zo su kashe mutane a matsayin ne a matsayin kafirai saboda mai saboda suna aikata kaba'ir zunub su a wurinsu imani baya haɗuwa da zunubi ba zai yiwu a ce ga kan mumini ga kuma kai mai zunubi ba da haka a wurin bai yiwuwa haka da haka in dai akwai zunubi to babu imani in kuma akwai imani to babu zunubi da haka aka ga zinibi ya zama mai kenan an kori imani ba imani kenan mutum ya zama kafiri idan kuma akwai imani to dole za a ga babu zunubi to wannan ita ce aƙidarsu da suke tafiya a kai ya ce to sai na samu na aikata wasu zinubai wanda ina ganin wannan zinuban suna cikin kaba'irul zunub kenan ya zama mai kenan ya zama kafiri kenan a waccan aqidar tasu sai sai fa zakartu zalika ibn umar sai na zo na faɗa ma abdullahi ibn umar ibn al-khattab cewa ga abin da ya faru ga halin da nake ciki ga kuma zunuban da na aikata ƙala sai abdullahi ibn umar ya ce min mahiya menene waɗannan zunuban da kai waɗannan zunubai ne sai an an lissafa su ai za a gane suna cikin kaba'irin zunub ko ba sa ciki ko da aka ya tambaye shi menene su ƙultu sai na ce kaza wa kaza menene su nan? na'am bai faɗa ba bai faɗi zunubin ba bai faɗi zunubin ba wanda yake nuna ladabi na sitirta magana don ka yi zunubi ka yi aiki na saƙo ba za ka zo kuma za ka rinka bayyanawa a cikin mutane ba cewa na yi kaza na yi kaza amma da dalili ya kama ya faɗa sai ya faɗa ma wanda ya dace ko sai ya faɗa ma wanda yake tunanin zai warkar da shi daga wannan matsalar da yake ciki amma da ya zo ba da riwaya ba ba buƙata me za ku yi in kun sani ba ba ku da wani tasiri da za ku yi mai idan kun sani da haka sai ya cire shi a cikin riwaya ya ce sai na ce mai kaza da kaza ne zunuban da na nake ganin suna cikin kaba'ir فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما, قال ما هي قلت كذا وكذا قال في عبد الله بن عمر يتي ليست هذه من الكبائر yace wayannan ba sa cikin kaba'irin zunub dan mun san bai ai kashi biyu ne ko Allah ya kasa mana kashi biyu akwai kaba'irin zunub akwai sagha'ir wanda sune sayyi'at in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum haka akwai manya akwai ƙanana to a nan abdullahi bin umar da ya ji abubuwan da ya faɗa na zinubai sai ce a wayannan ba sa cikin kaba'irul zunub da ka wancan tsoron da kake ji da kuma yanayin da kake ciki ba bai cancanta ba domin abin da kai ba irin zunub ne. hunna kisun sai abdullahi bin umar ya ce ai su irin zunub din ba guda tara ne shi kenan yanzu za a warware mai matsalar kenan ko in ba sa ciki to ba sa cikin abin da zai sa ka shiga wannan yanayin da kake ci da aka ka ba irin duru ai guda tara ne na farko al'ishiraku billah shi ne shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshen zunubi kenan ko ƙarshen laifi wanda Allah baya gafarta shi Daga shirka ita ce number one number ta farko a kowane aiki na saɓan Allah sai na biyu abdullahi bin umar ya ce wa qatlu na samakin sai kisan rai ka kashe mutum shine zinibi na biyu bayan shirka daga shirka sai kisan mutum ko shirka dama kowa ya san haɗarinta ai da muninta wadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa duk wanda ya shirka ya dawwama a wuta kenan har abada wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalu aikin kama gaba ɗaya Allah zai rufe da haka da ko kai kafi kowa aiki a duniya gaba ɗaya wannan aikin bai da amfani shirka ɗaya za ta rusa shi duka shi ne la yahbatanna amaluka wala na min alfasiri daka shirka tana cikin mafi munin zinibi, sannan sai kisan kai wanda ban Allah subhanahu wata'ala a cikin Alƙur'ani. ya yi kashedi mai girma balma wasu malamai suna cewa babu wani zunubi da aka tara mai wannan bala'in a cikin alkur'ani kamar yadda aka tara ma san kai babban ya kusur mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa ajjalahu azaban azima duk wanda ya kashe rai da gangan Allah ya ce fa jaza'uhu jahannam sakamako na farko shine wutar jahannama ita ce sakamakon shi a tuko kenan sannan abu na biyu Allah ya ce khalidan fiha dawwama zai yi a wutar jahannama sannan abu na uku Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi cikin Allah fa ya fi shiga wutar jahannama gara a sa ka a wutar jahannama da Allah ya fushi da kai to Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine mai albarka kuma din wayannan abubuwan guda hudu da aka lissafa azaba ne ko ba azaba bane azaba ne amma Allah ya ce wa addalahu azaban azima kuma Allah ya mai wattattalin wata azaba mai girman gaske ita ba ma a faɗe ta ba a cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah kawai ya ce ya yi tattalinta ya aje ta kawai ana jiran shi ne Tone shi ya hukuncin wanda ya kashe mutum da ita ce aka sa shi jeri na biyu a cikin tabair zunu daga shirka sai kisan kai yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inda mutanen duniya gaba ɗaya za su tattaru akan su kashe mutum to da Allah zai tattara su gaba ɗaya ya zuba su a wutar jahannama ta tattara akan kashe mutum ɗaya to za a tattara su duka a zuba su a wuta uƙubar wannan kisan kan a wani wurin ma manzo Allah ya ce la zawalu dunya ahwanu ala Allah duniya gaba ɗaya ta rushe dukanta ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da a mutum ɗaya gara duniyar gaba ɗayanta ta rushe ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da kisan ran mutum ɗaya a wani hadisi manzo Allah ya ce rushe ɗakin Ka'aba ya fi sauƙi a kan zubar da jinin musulmi gara mutum ya rushe ɗakin ka'aba da ya kashe mutum rushe ka'aba kisan mutum ɗin ya fi rushe ka'aba nauyi da girman zunubi a wurin Allah don ran musulmi ya fi ɗakin ka'aba alfarma a wurin Allah da haka waɗannan duka suna cikin irin zuno kisan kai Ya sa in mutum ya samu shi a inda mutane ba su san kimar ran ɗan adam ba to yana cikin bala'i idan mutane ba su san kimar rai ba to za su yi ta rayuwa a cikin bala'i asali ran ma bai da wata ƙima a wurin mutane kowa zai iya yin abin da ya san wannan abin fa ana samun matsala mutuwa za a yi kuma a ga ba komai a jikin mutum yana yin abin shi ba ruwan shi bai jin wani abu ya hawo abin hawa ya ta guje-gujen shi ya san ba burki ba ba komai zai iya buge wani zai iya faduwa shi ma za a iya mutuwa amma ko a jikin shi bai jin komai saboda ko kaɗan bai san ƙimar rai na ɗan adam ba kwata-kwata to haka za ka ga mutane na ta abubuwa na wanda an san wannan abin ana samun kuskure za a iya mutuwa amma kuma ba abin da yake damun kowa saboda ba a san ƙimar ran ɗan adam ba ba a san ƙimar rai ba da na uku abdullahi ibn umar ya ce wal firaru min az-zahab shine guduwa a filin daga an haɗu da abokan gaba a wurin jihadi mutum ya juya baya ya gudu to wannan yana cikin kaba'irin zunu Allah ya yi gargaɗi dama a wannan shi ma a cikin ƙur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan shine tawalli yawmaz zahab din kenan ko idan alfiraru min az-zahf kenan idan laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar in kuka haɗu da abokan gaba a filin daga ta ku yadda ku juya musu baya sai Allah ya ce wa man yatawallahum yawma idin duburahu ko illa mutaharrifan fi atin Allah ce duk wanda ya juya baya zai ya juya ma abokan gaba baya illa mutaharrifan liqitalin in dai ba wanda wata dabarar yaki ne zai yi ya juya ya ruga ya zagayo ya bi wani wuri ba an mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wanda a'a shi ya danna cikin abokan gaba ya juyo ya ga ga sauran tawaga su can a baya ya fito ya koma cikin tawaga in ba waɗannan guda biyun ba Allah ya ce ba a bi ghadabin min Allah to ya juya da fushin Allah ya juyo da fushin Allah shi ma wa ma'awahu ne wa ma'awahu jahannama makomashi ita ce wutar jahannama da aka ba a haɗuwa da abokan gaba a juya a musulunci in dai aka zo filin daga to sai dai a mutu ko a yi rai kafin a zo in za ka gudu ka gudu kafin a zo a haɗu amma ana zuwa aka yi ido da ido to wannan ba wanda ya isa ya gudu kana guduwa faƙad ba a da zazabin min Allah wa ma'awahu jahannama dole ka tsaya ko ka kashe ko a kashe ka shine ƙa'idar to juyawa a filin daga yana cikin kaba'irin zunub shi yasa aka lissafa shi a nan a cikin kaba'irin zunub sai na hudu wa qazful muhsana yi miyar mace ƙazafi ka jefe ta da wani abu na ƙazafi ta mazinaciya ce ko fasika ce ko ta yi fasikanci haka kawai kai mata ƙazafi ba tare da dalili ba to wannan yana cikin irin zunub da aka wannan an yi amfani da muhsana ne mace malamai suka ce da namiji da mace duka tafiyarsu ɗaya a nan ta yi ma wani ƙazafi wanda bai san da wannan abun ba hankali shi ma bai wa kan wannan abin ka je kai mai ƙazafi da fasikanci to wannan yana cikin ka ba irin duba yadda aka jera shi da shirka aka hada shi da kisan aka haɗa shi da kukuwa a kwanciyar aka ɗauko ƙazafi aka jera su a wanda kuma ya zama ruwan dare a cikin mutane haka kawai wani ya kallo waɗe ce wannan fasa ƙaci ai yanzu haka ma ijabin da take sawa tana wucewa ai yanzu haka ma kaza take yi haka kawai to ka shiga cikin wannan jerin zunubin ka zunubi ne wanda ake haɗa shi da shirka da kisan kai su ɗaya sannan sai na na biyar ko wa aklun riba sai cin riba cin riba wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi gargaɗi mai tsanani a kan shi a cikin alƙur'ani cewa duk wanda ya yi shirin cin riba ko yake cin riba in bai bari ba Allah ce fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli to ana shelanta musu yaƙi da Allah da manzon Allah za su yi fito na fito za su yi yaƙi da Allah da haka duk mai cin riba ya shirya ma shi ne yaƙi da Allah da yaƙi da manzon Allah bayan da za a yi kokaci ta nasara duniya da lahira babu nasara a ciki ya sa riba da ita da abin da yake cikinta gaba ɗaya babu albarka kai ɗin da kake cin riban ba albarka sannan abin da ake so a samu a cikin riban baya iya samuwa domin ba da riba a cikin mutane ba abin da yake haifarwa sai azaba ga al'umma azaba yake haifarwa da tsanani a cikin al'umma duk in riba ta yi yawa a cikin mutane sauƙi ake samu na farashi ko tsananin farashi ake samu tsananin farashi ake samu mutum da ya zo ya baka rancen miliyan ɗaya ya ce za ka ba shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu za ka yi misali za ka yi noma da wannan kuɗin da ya ranta maka sai ka je ka yi noma na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ka yi noma da wannan miliyan ɗayan misali ka samu buhu buhu ɗari buhu ɗari nawa nawa za a siyar da shi a miliyan ɗayan nan ta fito na dubu dubu goma goma na ka siyar dubu goma goma miliyan ɗayan za ta fito ta fito daidai ko to kana so ka ci riba nawa za ka ƙara akan dubu goma goma eh ka siyar da shi dubu sha biyar biyar har ribarka ba kuɗin riban tambuke magana ba da yanzu wanda ya noma da kuɗin shi da miliyan ɗaya ya samu buhu ɗari ya siyar da abin da ya siyar ɗin a kan dubu goma sha biyu ya ci riba ko bai ci riba ba ya ci riban nawa dubu ɗari biyu wanda kuma aka ba shi da ribar dubu ɗari biyu a kan miliyan ɗayan nan shi sai ya siyar a nawa zai ci ribar dubu ɗari biyu sai ya siyar dubu sha hudu saboda mai farashin a hatsin ya koma dubu sha hudu saboda ribantan da aka ɗora inda ba riba hatsin ba zai kai wannan farashin ba me ya haifar da tashin kayan wannan ribar? wanda kuma ya je noma da kuɗin shi dubu miliyan ɗaya tashi ba ta riba ba ko aka ba shi aro ya mayar da ita in ya siyar dubu sha biyu zai ci ribar dubu ɗari biyu shi ya mayar da miliyan ɗaya kuma farashi na nan bai tashi ba mutane sun amfana amma wancan da ya zo ya karɓo riban sai ya ƙara farashi wancan da bai karɓi riba ba sai ya ga farashi ya kai can ya zai yi shi man? shi ma sai ya daga farashin shi ai dubu sha hudu da ake siyarwa a kasuwa shi ma sai na shi ya kai dubu sha hudu shi sai ya ci ribar dubu ɗari hudu wancan kuma ya ci ribar dubu ɗari biyu su kuma sauran mutanen gari su azabtu to shi ne sharrin riba a cikin mutane ka ba wani alkhairi kai ɗin ba zai amfane ka da komai ba in an baka kuɗin ba albarka Allah ya riga ya tsine mariban da abin da yake cikinta sannan ka zo ka haifan ma mutane matsala da azabar rayuwa ai ta tsine ma wanda suke zama sababin tashin farashi kuma kana ciki da kai a ciki da cin riba yana da haɗarin gaske yaƙi da Allah ba karamin al'amari ba ne yaƙi da manzan Allah ba karamin al'amari ba ne fa'azanu bi harbin min Allahi wa rasulihi daga Allah ya riba babi ta kai babi babi saba'in ta kai babi saba'in amma mafi ƙarancin haɗarinta a cikin riba wadda ta fi kowace sauƙi ita ce wadda daidai take zunubinta daidai yake da mutumin da ya zina da mahaifiyar shi mafi sauƙin babukan riba sai dai sama da haka a amma babu ƙasa da wannan mafi sauƙin amma yanzu ta zama ta zama ruwan dare kowa kawai zai je da ya ji ana aiga shi an buɗe wani wurin bashi an buɗe wurin ba da kaza mutum na tsima wani ma ya je shiga wani application ana ba da kuɗi ana ba da rance ana kaza gaba ɗaya ya lalata rayuwar shi gaba ɗaya saboda ya sami ɗan wani abu da bai taka kara ya karya ba ya gama tattaro ma shi bala'i kuma bai samu arzikin duniyan ba an za ka samu ya zama abin da za ka samun amma ka yi kuma ka dawo kana neman abin da ai an yi biyu babu kenan asarar duniya da lahira ke sannan wa aklu malin yatim na shida manzan Allah ya ce Abdullahi ibn Umar ya ce daga cikin kaba'irin zunub shine cin dukiyar maraya taɓa haƙƙin maraya ana amfani da ci ne saboda zinjayar da abin da ya fi yawa amma duk wani abu da za a yi na cuta ga dukiyar maraya ko ci ne ko sawa ne ko siyarwa ne ko menene yana cikin aklu malul yatim cikin dukiyar maraya Allah sifanta shi da cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim naran masu cin dukiyar maraya Allah ya ce wuta suke cima cikinsu wuta ce ƙansa mutum yake ɗauka yana ci sannan kuma ya ce wasa ya launa sa'ira a ranar lahira kuma za su gasu da wutar jahannama wutar sa'ir za a gasa su a wutar sa'ir ranar lahira ya ci wuta a duniya kuma zai ci wuta a lahira shi ne wa aklu ya ce, cin dukiyar maraya yana cikin kaba'irul zunu sai na nawa na bakwai wa ilhadun fil masjid ta'addanci a masallaci ta'addanci da zalunci a masallaci idan mun bashi a bisa wannan riwayar zahiri da za ta ɗauki kowane irin masallaci shi shine ilhadun fil masjid yin zalunci a masallaci ka zo ka sace takalman mutane a masallaci ba zalunci ba ne zalunci ne ka yi sata a masallaci ka ɓalla ƙofa ka cira abu ka je ka siyar a masallaci zalunci ne ko ba zalunci ba ne wannan duka yana cikin ilhadun fil masjid amma wasu malamai suka ce ana nufin masjidul haram masallacin masallacin harami shi ake nufi a nan kamar yadda Allah ya ce wa maturid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzibhu min azabin ali duk wanda yayi nufin yin wani zalunci a cikin haramin Makka Allah ya ce za mu ɗanɗana mai azaba ne raɗaɗi bambancin shi da sauran wurare kenan sauran wurare in kai nufin yin abu za a kama ka da laifi Da za a kama ka da laifi ba sai kayi yi amma ban da haramun makka Allah ya ce mai yuri nufi idan kai ko baka je ba ma sai da za ka je maka ka ga ga abubuwa an ce a ban za ka ɗauke kaza ka ɗauke kaza ka shiga cikin wa man yuri fihi bi ilhadin bi zulmi ilhadi a haram Daka wannan azabar sai Allah ya kama ka da ita sai an ma azaba a kai. Daka nufin kawai yin aikata aiki na saɓan Allah da zalunci a haram, to wannan yana cikin kaba'irin zunu. Daka yin ilhadin ne a nan ake magana. Wancan Allah ya ce wa mai yuri fihi bi ilhadin nan kuma aka ce wa ilhadin fil masjid yin zalunci a masallaci mai alfarma kai zalunci ko ka kai sata ko wanda su da kai tsaye ma suna tafiya ne don zuwa su je su biya kuɗin umara da komai don su je su yi sata don su je su yankan ajihu su je su yi sane su je su yi damfara da sauran abubuwa irin waɗannan to wannan yana cikin irin zunu sai sai wallabi yastaskhiru sannan wanda yake as ma'ana wanda yake ma mutane izgili shine as ko shine aka ce wallahi yastaskhiru haka wanda yake izgiri ga mutane Allah ya hana ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada sashin ku ya rinka yi masashi izgili zai iya yiwa wanda kake ma izgilin ma ya fi ka alkhairi a wurin Allah haka mata Allah ya ce su ma kada mata su rinka yi ma junansu izgili zai iya yiwa wadda kike ma izgilin da zama ta fi alkhairi a wurin Allah shine wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna da izgili anan an lissafa shi daga cikin kaba'irun zunub waɗansu kuma daga cikin malamai sun fassara ya tasfir anan da cewa ba izgili ake nufi ba shine mutum da zai wahalar da mutane ba tare da lada ba mai ribatar damar mutane ya sa su fi ta wahala kuma ba biya fi ta hidima ba biya to wannan shi ne ya taskir ɗin suka ce wannan shi ake nufi a nan da haka ka wahalar da mutane kuma ka ƙi ba su haƙƙinsu to wannan yana cikin saba'irin zunu wannan yana cikin ma'anonin da waɗansu daga cikin malamai suka fassara wannan hadisin da shi waɗansu kuma suka kawo kamar yadda ya zo a wata nuskar na wannan hadisin a wasu nuskar ɗin ya zo ba ha'un ba ne a nan ha'un ne wallabi ya tashir da ha'un ma'anarci suka ce wanda yake neman a yi sihiri a mai sihiri daga asihiru ne shi ya yastashir ɗin suka ce to shi ake nufi da haka idan an ce wanda yake ne ya je ya nemi ai sihiri yana cikin kaba'irul irin zurfo ya sihirin shi kuma fa sihirin ai shi min min babin aula ya zama shi ne kabira daga cikin irin zunu da haka ya zo a nussar da babu digo akan harafin akan haƙun ne kuma dama abin da yake karfafa wannan a wasu daga cikin hadisan da manzon Allah ya lissafa kaba'irul zunub ya lissafa wasihir sihiri yana cikin kaba'irul zunub dan haka ma'anonin guda uku gaba daya dukkanin su malamai sun fassara hadisin da su ko dai ya zama izgili ake nufi da haka mutumin da ya zama yana yawaita izgili ga mutane da raina su da yi musu izgili wannan yana nuna ya fada cikin kabira daga cikin kaba'irul zunub haka kuma mutumin da yake wahalar da mutane ya ribace su ya sa su wahala kuma ya ƙi ba su haƙƙinsu to shi ma yana shiga cikin wannan to haka kuma idan an ɗauki waccan nuskar mai ha'un cewa ana nufin sihiri shi ma akwai hadisan da suka zo suka ƙarfafi cewa sihiri yana cikin irin zunub sannan na bakwai ko na takwas ne na na tara ko na tara sai ce wa buka'ul walidai ne minar uku. kukan iyaye a ce iyayen mutum su zubar mai da hawaye saboda ukuki ne ake nufi da ukuki Uƙuƙi shi ne kishiyar albirru, birrul walidai ne da ya gabata, to kishiyar shi shi ne uƙuƙil walidai, saɓa ma iyaye, ɓata musu rai da rashin kyautata musu, mana cutar da su da kuma ɓata musu rai, kamar yadda waccan birrul walidan shi ne kyautata ma iyaye da kuma yi musu ɗa'a, to shi kuma wannan rashin kyautata musu da kuma ɓata musu rai. Shi ne uququl walidai to ya zama iyaye su zubar da hawaye a kan mutum saboda rashin biyayya ko kuma saboda ɓasin rai da yake sa su to wannan yana cikin kaba'irin zunu ne mahallin shahid a cikin wannan hadisin ko cewa an ce a kyautata musu magana shi na munana musu magana yana cikin manya-manyan zinabai da suke halakar da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya ƙalari ibn umar ya ce sai abdullahi ibn umar ya ce min a ta furuƙun nar wata wutar yake magana na wutar jahannama kana jin tsoron wuta ta azabar Allah wa tuhibbu an tadkhul aljanna kuma kana so ka shiga aljanna mana zai ba shi wata kofa ne duk abincin da matsalar da yake kawowa da farkita daga zinubai bari ya ba shi wata hanya inda yana tsoron wuta ne yana son aljanna to ga wani abu da zai sa ya samu aljanna ya kuɓuta daga wuta sai ya ce kultu sai na ce ma abdullahi bin umar na ce i wallah na ce eh na rantse da Allah ina tsoron wuta kuma ina son shiga aljanna ƙala sai Abdullahi ibn Umar ya ce a hayyun walidat ce iyayenka suna da rai ƙultu sai na ce mai indi ummi yace mahaifiyata dai kawai nake da ita mahaifi ya rasu nan ko sai mahaifiya kofa ɗaya ta rufe saura kofa ɗaya ƙala sai abdullahi ibn umar ya ce fa wallah na rantsi da Allah lau alanta lahal kalam inda zaka tausasa mata magana ita mahaifiyar ka rinka mata magana ne taushi ne daɗi wadda za ta rinka faranta mata rai wadda za ta rinka sa ta ji daɗi ka tausasa mata magana wa at'amtaha at'am kuma ka rinka ciyar da ita abinci ka bata abinci na gina jiki kenan sannan ka bata maganganu masu daɗi wanda zai gina ruhinta ta saurari kalmomi masu daɗi kunnenta ya ji daɗi zuciyarta ta yi fari ka bata abinci kuma ka kyautata mata magana sai ce la tadkhulanna aljanna yace wallahi tabbas za ka shiga aljanna in dai yi wannan ka daina wani tada hankali da fargita in dai yi wannan la tadkhulanna aljanna wallahi tabbas za ka shiga aljanna majtanabtal kaba'ir matukar dai ka nisanci waɗannan manya manyan zinuban kaba'irul zunub ɗin da aka lissafa to ka je ka rike mahaifiyarka da wannan tsarin yace to tabbas za ka shiga aljanna mahallu shahid a ciki shine lau alanta kalam ka tausasa mata magana shine babun babun linul kalami li walidai da zai yi magana akan ya mutum ya tausasa ma mahaifan shi a wurin magana ya musu magana mai kyau mai daɗi a cikin hadisin mahaifiya aka kawo shi kuma a babin mahaifa guda biyu ya kawo ya aka yi haka na'am saboda saboda raunin mahaifiya ai a babin ya ce babin da zai magana a tausasa ma mahaifi da mahaifiya a wurin magana a hadisin kuma magana akan mahaifiya aka kawo na'am saboda saboda mahaifiya kawai ce sai da ya tambaye shi mahaifan su biyu suna nan Inan da mahaifin yana nan shi ma zai faɗa mai wannan ko ba zai faɗa a kan shi ba, zai faɗa a kan shi, saboda mahaifiyar ce kawai ta rage, shi ya sa sai ce to ya yi mata haka. Da ya ce mahaifin ma na nan, shi ma zai faɗa mai ya yi mai haka ɗin, sai ya samu aljanna. Da haka wannan yana nuna mana mahimmancin kyautata magana da zaɓen kalmomi, duk wanda za ka yi magana da shi a duniya. ka kyautata magana ka zaɓi abin da za ka faɗa mai magana mai kyau babu wanda ya kai mahaifanka su suka fi kowa cancanta da kyakkyawar magana su suka fi kowa cancanta da ka zaɓi kalmomin da ya kamata kai musu magana da su ya fi kowa cancanta ka yi ma magana mai da zai zo ne zai zo a bayan su ne ba manzon Allah a raye balle a sashi a mataki ko to bayan manzon Allah ba wanda ya fi cancanta da wannan sai mahaifanka su ne a matakin farko da haka babin yana tabbatar da haka wannan magana ta Abdullahi bin Umar ita ma mun gani asar ne ko maganar Abdullahi bin Umar ne amma hukuncin ta hukuncin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda zai iya zuwa ya lissafo kaba'ir babu nassi babu da wahayi daga Allah ko manzan Allah akwai wanda zai zo ya ce ga wani aiki in kai tabbas aljanna zaka shiga babu dalili daga manzon Allah haka wannan magana ce ta Abdullahi dan Umar amma tana da hukuncin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan shine abin da hadisin ya kunsa wannan babin zai karantu ko hadisin da ya rage zai karantu ko mu bashi sai darasi mai zuwa sai ma hada da shi sai ma hada da babin da zai zo babin da zai zo a gaba zai yi magana akan jaza'ul walidaini sakamakon iyaye me ɗa zai yi a ce ya biya sakamakon iyaye a kan shi